أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين yau muna safiyar litinin sha uku ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta daidai da biyu ga watan uku watan mari kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na tara allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na ƙungiyar jama'a fi zarafin bid'a wai iqamati sunna da ke nan hedikwatar ƙungiyar ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko a nan hausa fatas cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin tsora daga gaina muka tsaya a karatun tafsiri da muke bangaren mata kuma jiya mun kai karshen tafsirin suratul kalam sura ta biyu a asalin saukar alkur'ani ta 68 a jerin surorin alkur'ani daga sama yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin suratul haqqa da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace Allah ya albarkaci wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su rayuwar mu duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyyar daukakar musulunci da musulmai na'am Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة نعم بارك الله فيك كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية نعم فهل ترى لهم من باكية نعم بارك الله فيك yawa masu albarka wannan sura ana ta da ita suratul haqqa suratul yar maka ce ma'ana maka aka saukar da ita kuma a yanzu a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce sura ta 69 amma ita ce ta saba'in da takwas a asalin saukar alkur'ani ta sauka bayan surafin mulk surafin haka tana da ayoyi hamsin da ɗaya ko hamsin da biyu babban abin da take karantarwa kamar inda malaminmu babanmu kakanmu jagoran mashe abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa a cikin littafin sanar al'adhan ya faɗa ishe wa mawdu'u har ra'isi isbatu da'awati al sabida. tabbatar da da'awa kira tabbatacce wanda yake na gaskiya wa da'awatu ila shine kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala وتوحيده لكدي تاشي في الألوهية والربوبية أبنغرا بوتا دبنغرا حدثا ونفي أي نوع من المشاركة له تعالى فيهما لكما كوري كون نوعي نتاريا دعلا مدوكي أتكن بوتا لكما تكن حدثا ma'ana ba wani wanda ya cancanta a bauta gare shi in ba Allah ba kuma babu wanda ya cancanta a jingina wata halitta zuwa gare shi idan ba Allah ba ko wani aiki na mahalicci shine ar-rububiyya Allah shine ya halicci komai kuma shine yake gudanar da komai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah yake al-haqqa wa ma adraka an faɗi wannan kalma ta alhaqa sau uku abinda duk ake nufi da ita shine tabbatarwa alhaqa wasu malamai sun fassara ta da cewa alkiyama an ce da ta alƙiyama saboda duk wani abu da ake cewa zai tabbata a ranar ana ganin sa ya tabbata duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce zai tabbata to ya tabbata yau gashi za a gan shi da haka ake cewa da ita alkiyama wasu malamai sun fassara alhaka da mai tabbatuwa wato Allah ya faɗa kiyama za ta zo to yau gashi ta zo bambancin fassarar guda biyu da waccan da wannan waccan ita kiyama din kanta ake magana duk wani abu da zai faru a cikinta ya faru nan kuma tabbatuwar zuwanta shine fassarar da wannan take faɗa cewa ainihin ita kanta kiyamar da ta tazo wasu malamai sun fassara alhaka da da'watul haqqi sabita wato da'awa ta gaskiya wadda yake ita ce tabbatacciya wato da'awa ta la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda duk annabawan Allah zuwa ga haka suka yi kira cewa abokawa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa a wurin bauta haƙa wannan tambaya ce ana so a girmama sha'anin kita satin alkiyama an gane ku to me yi nan da kai abin da ake ce alhaƙa? ko me sai ce alhaƙa? wa ma adraka mal haqa menene ita nan da kai abin da ake ce alhaƙa wato ita kiyama din ko abin da zai faru a ciki baka ga yanzu gashi ya faru ba an ce da kai zai faru ka kare ta yau gashi ya faru da aka ce da kai addinin musulunci shine addini na gaskiya ka kare ta yau baka tabbatar cewa shine addinin gaskiya ba ma'ana wannan abin da kai musu kai inkari ka kore ka ƙi kai wa tawaye ka bujirewa yau ya tabbata gare ka cewa shi ne gaskiya waɗannan fassarori guda uku kowanne aka fassara da ita yayi kuma yin haɗa su ga baki ɗaya an fassara ayar da ita yayi ma'ana allah bai yarda da wani addini ba musulunci ba shi kaɗai ne addini a wajen wajensa wannan ita ce magana tabbatacciya hakan nan kiyama za ta zo wannan magana ce tabbatacciya ba shakka za ta zo to sannan duk abin da aka ce zai faru a cikinta zai faru babu kokonto ba shakka zai faru an fahimta to don haka ainihin wannan kalma ta alhaka waƙa'at mawqi'aha ta dace da bigiran da aka ta kuma dama shi qur'ani haka yake duk inda ya ajiye wani abu to ya dace a inda ifi dacewa a ajiye shi Allah ya ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a samudu da adawa sun karyata al qari'a ita ce al qiyama wato ana tada al qiyama al qari'a لأنها تقرع القلوب بما فيها من الرعب abin da yake cikin tashin alkiyama na tashin hankali da tsoro yana kwankwasar zukata da haka idan kiyama din ta tsaya hankalin kowa da komai sai ya tashi sama tsarin ta gaba ɗaya sai ya sauya za a ga ta keke, za a ga ta tsatsage za a ga ta jaddare za a ga ta rurrushe duk wata halitta da take cikin ta sai ta fito wannan kasar za a ga ta ce, za a ga ta jaddare duk wani abu da yake kanta sai ya zurba cikin ta za a ga duwatsu suna yawo kamar ainihin atafa ko auduga a cikin iska guguwa haka za ga waɗannan duwatsu suna yawo saboda tashin hankali ranar ne ta zahalu kullum murbi'atin amma arba duk wata mai shayarwa sai ta tashi ta zura da gudu ta bar abin da take shayarwa wata za'u kullu yi hamlin hamlaha ko yau ciki ya shiga jikin mace sai ta haife shi wataran nasa sukara za ka ga kowa a cikin ɗimauta kamar mashaya giya kowa yana cikin maye wa ma'un bi sukara ba wai maye ne na shan giya ko shan sholisho ko shan kashin kadangare ko fita ruwan kwata ko matar su kudayi ko shaka turare ko shaka fetur ko an sha wata ƙwaya ko an sha wani abin sha ko an shaƙa wani abin shaƙawa isa mutane suke cikin wannan yanayi ba walakin na azabar Allah shiri azabar Allah ce kawai ta kai ta kawo kai tsanani a wannan ranar yau aka yau ko yau aka haifi yaro sai ya koma kansa ya yi firfita ya fi za ku kasance in ka kafartum yau mai yanzu yaz'alul wizana shi ba ranar da ƙananan yara za su yi firfira yau aka haifi yaro sai ya yi farfara saboda bala'i da haka Allah sai kira ta da suna alƙari'a mai ƙwanƙwasar zukata saboda ne tana ƙwanƙwasar zukata saboda tsoron da yake cikinta amma duk da haka a wannan rana ko waɗansu mutane da za su zama to timan ja suna cikin tsira za su eh, kubuta daga wannan yanayin Allah ya sa muna shi التي كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية توسو ثموداوة في أكا عينهم هلكر دسو بالطاغية دوت تساوة ودى تزو مصر دقل سمنسو ودى تساور تاوشي تنانين مي تنانين kunga anan duniya akan samu yana da damuna dana ya wata tsawa ko sai ka ji kamar gidanka zai ne mutum ya yana cikin bargo ya tattale ko'ina, koina amma sai ji kamar bargon ma ya keke ba wai ɗakin da yake ciki ba saboda tsabar bala'in ƙara wannan tsawa to waɗannan samudawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi halakar da su sai ya aika musu mala'iku ya aika musu mala'iku a cikin tawaga ta mala'ika jibril da suka je ya tsaya bakin garin da ya daka musu tsawa ga baki ɗaya cikin garin kowa da ya je sai da ya tsage sai mutum ya tashi ya tuma sama sannan ya faɗo ƙasa tam kuma sai wuta ta kama shi fakanu ka hashi ne mahtawai sai suka zamanto kamar danga irin wanda aka yi ta tsufa ɗin nan ta rakwakwaɓe ta kwanta ta yi baki haka nan suka koma allah ka tsare da haka Allah subhanahu wa ta'ala ce fa amma samud fa uhliku bi taghiya wa amma ad amma su adawa fa uhliku bi rihin sai aka halakar da su da wata irin iska sarsarin wadda take mai matsanancin sauti tana tafa da kuwa mai ƙarfi atiya wadda wannan iskar mai ƙarfi ce ƙarfin da duk abinda da ta daka sai ta tunkuɗe sai ta tuɗe shi Allah ya sifanta ta ma ta zaru min shay'in atat alayhi illa ja'alahu karrami duk abin da wannan iska ta taɓa, sai ta mayar da shi kamar karmami wanda an ka ta dabbobi sun taka shi sun rubuce shi Allah ya kira wannan yini yawmin hakim mustamir yini na ainihin kafin ga yini na cizon yatsa wanda tun da suka samu kansa a cikin wannan yanayi har kiyama ta zo ba za su fita daga cikinsa ba haka nan za kuma su shiga wuta haka za su rayu a cikin yanayi na da dadama da kaito da tashin hankali Allah ka tsare sakharaha alaihi Allah ya hore iskan na kansu wato ya aika ta da karfin tsiya da dirzasawa a kansu sab'a layalin yini bakwai wa samaniyata ayyamin dare bakwai wa samaniyata ayyamin da yini takwas a awwaluha min subhi yawmil arba'a an fara daga asbar ranar laraba li samanin na min shawwal ba kwana bakwai eh, takwas ya rage watan shawwal ya fita wa kanat fi ajin shita can ƙarshen lokacin sanyi rusuma ay mutatabi'at a jere suka kwana takwas a cikin wannan bala'i ne fatara alqauma fiha Za zaka ga mutane a cikin wannan bala'i ga sunan ainihin an ɗauke su an kada su ka a a'jazu nakhlin khawiya kai ka ce su kututturan da bine ne waɗanda ainihin wato sun faffaɗi sun gama amfani da kansu ma sun tuge sun kwanta haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tare da su saboda ne da yasa aka kwatanta su da kutattaran da binai saboda mutane ne masu girman halitta adawa suna da girman halitta kuma suna da ƙarfi da aka a lokacin da iskar ta taho zuwa suka yi suka wani irin banga-banga suka hana ta shiga garinsu har sai da aka daka wa iskar tsawa ta daga sama wuraren wuyayensu inda ba za su iya hada kai da wuya a ce an hana iska ta tsatsa ba ta ringa kille musu kai kowa ifaɗi kuma sai wuta ta kama shi Allah ya tauba Allah yake fa hal tara lahum min baqiya yan sura da kowar ada wannan ka ga waɗansu ragowa birbishin su wanda zaka ce ga su ga ire-irensu waɗanda ainihin suka rage ma'ana babu da Allah ya tashi halakar da su ya halakar da su gaba daya wani dan comedy wannan talili ta ga zuci yake kowa ne dan zariyar nan da ya mutu wai je nuna wani abin da ya ce wai kabarin wani daga cikin adawa ne kuma a kasar zariya an gane shi kuma saboda tsabar toshewar basira ko mutane an shayar da su san sai sun yi bautar wani Allah kuma azaba aka yi musu aka halakar da su wai kuma an ji ana neman tabariki da kabarin waɗanda aka yi musu azaba aka azabtar da su aka halaka su yanzu su waɗannan sun cancanci a nemi alfarma albarka da su in suna da albarkar su a halakar da su to amma haka aka ringa yawo da abin da dinnan mutane aka ringa tafiya wai ga shi wai tun zamanin adawa kawai shi kenan saboda mutane sun dage sai sun bauta wa Allah Allah ya kawai to Allah zai ce fa hal ranahun min min baqiya ga wasu da burbushin su suka rage kamar da ya faɗa sura ta 19 suratul maryam fa hal tarhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza ji wani daga cikin su ko ji motsi ba motsin kowa daga cikinsu Allah ya karyata samun wani burbushi a samun su da ba za a samu ba kuma abin da ya faru ba nan nahiyar ya faru ba nahiyar asiya ya faru an gane ku da haka Allah ya ce ai kuna wucewa ta garin su kuna gani inda aka yi da su na ma'arar Allah ya ce waje a fir'aunu وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة نعم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية نعم بارك الله فيك الله يقول وجاء فرعون ومن قبله fir'auna ma ya zo haka wanda yake gabaninsa waɗanda suka gabace shi daga al'ummomi waɗanda suka kafirce wa Allah wal mu'tafikatu da mutanen garin mu'tafikat mutanen annabi lo alaihi salam su ma sun zo bil khati'a da ayyuka na kuskure ayyuka na saban Allah ayyuka da Allah bai yarda a yi ba suka mayar da su sune ayyukan da za su aikata kuma wai su samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fa asaw rasul rabbihim sai suka saba wa manzon ubangijinsu yahudawa ko fir'auna ya karyata annabi musa annabawa da aka aiko bayan fir'auna da gabaninsa waɗanda daga cikin al'ummomin da aka halakar su ma suka saba wa nasu annabi kamar inda ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuke kokarin ku saba masa to ku yi taka tsantsan ku auna ruwa ku zurfin ruwa da na gaba waɗancan da suka ƙaryata manzannin suka saba musu shin sun sha sun tsira sun sha a banza sun yi abin da suka ga dama kuma sun gagara Allah ko Allah ya kama su to kamar yadda ya kama su kuma an kuka saba manzo Allah su sallam Allah zai kama su fa saw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdhatan rabiya sai Allah ya kama su kamu mai karin tsanani wanda ba saba jin kamu mai tsanani irin sa ba ba su taɓa jin wata danka wadda aka yi musu suke burin ina ma su mutu su huta ba a danki mutum ya ji mutuwa ma ta fi zama sauƙi a gare shi gara ma ilu ai bala'i ya yi bala'i ke. waye ba haushe ya ce abin da ya koro zomo ya sa ifada wuta lallai ya hutar zafi lallai bala'in da zai samu mutum har irin da burin ina ma ya mutu lallai ya fi bala'in da yake ciki ya fi mutuwar tsanani da haka jama'a mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya ɗaya tilo ta samun tsira daga irin wancan ainihin tunani na Allah yace inna lamma inna lamma tagal ma hamalnakum fil zariya na'am linaj'alaha لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية نعم بارك الله فيك Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi yana ba mu labarin mutanen annabi Nuhu alaihi salam lokacin da aka aiko shi zuwa gare su ya zauna shekara dubu ba hamsin yana wa'azi shekara ɗari tara da hamsin ya yana wa'azi amma duk da aka ba waɗanda suka yi imani da shi illa kalil sai ya mutane kankani mutane yan kala Allah subhanahu ta'ala sai su ya halakar da su da ruwa saboda aka sai aka wani ruwa da ake cewa da shi tufan tufan kamar a ce malale ko eh, eh, abin nan eh, abin nan dilmiya haka Allah subhanahu wata'ala ya kwararo musu wannan ruwa ruwa ta ƙasa ruwa ta sama duk inda ba a tunanin ruwa ya fito ba sai ga ruwa ya fito abin nan da wasa suke cewa ana zaton wuta a masaka sai ga a makera sai ga shi ta tashi a masaka duk inda ba a zaton ruwa sai ga ruwa shine Allah ce inna lamma bagal ma'u lallai mu a lokacin da ruwa ya hau kan komai daga duwatsu ne da bishiyu ne da wasu gidaje ne masu tarin tsayi wasu tsaunuka ne ko menene a lokacin da ruwan ya kai kan wannan isha kan shi naku sai muka ɗauke ku ya ku zuriyar annabi adam da kuka zo daga baya firjariya a cikin jirgin ruwa wanda annabi nuhu alaihi salam ya kera saboda tserar da ku da wasu abubuwa masu rai saboda ci gaba da wanzuwar rayuwa a bayan tufan Allah ya ce ni wannan li naj'alaha lakum tazkira dan musa hakan ya zamanto tunatarwa wa'azi ne gare wato tserar da waɗanda aka tserar wa'azi ne ga waɗanda suka tseran da kuma wanda za su zo bayan su dan su sun ga yadda abin ya faru halakar da waɗanda aka halakar wa'azi ne ga waɗanda suka tsira don me in suka yi irin wancan abin da waɗancan suka yi su ma ba su gagari Allah subhanahu wata'ala ya yi musu irin abin da ya wa waɗancan ɗin ba da haka yace li naj'ala halakum tazkira wata ta'iyaha udhunu wa'iya kuma kunne mai kiyayewa wanda in ya ji yake saurara yake fahimta yake aiki ya kiyaye wannan abin saboda shi ma ya isar da shi ga waɗanda za su zo daga baya kun ga wannan kissa annabi nuhu alaihi salam shine dai farkon manzanni a ban kasa duk wadanda suka gabace shi annabawa ne a kansa Allah ya fara cewa je a yi kira zuwa ga tauhidi saboda a zamanin muta al'ummar da aka aiko shi a lokacin ne al'umma suka koma mushrikai suka zama arna ko gabanin wannan lokaci to da abin yayi yawa sai Allah ya ce a je a yi wa'azi a mayar da mutane kan tafarki ta hanyar wa'azi فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية نعم بارك الله فيك النبي نوح عليه السلام شيني فرق من زنيا بقى الله سبحانه وتعالى da ya aiko shi ya aiko shi cikin al'ummar da su ne suka fara sauka daga kan tauhidi suka koma kan shirka suka bar tsarin annabawa suka koma kan tsarin arnan baya saboda haka Allah sai aiko annabi Nuhu alaihi salam ya zauna shekara 950 yana yi zuwa amma duk da haka ba waɗanda suka yi imani da shi sai mutane yan kaɗan to shine Allah subhanahu wataala sai mana wannan labari ya kawo mana wannan kissa saboda me saboda kowa ya hankalta ya koma cikin hayyacinsa tsira shine abi saƙon Allah a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasa wannan to zai sa mutum ya shiga yanayi wanda zai zo yana cizon yatsa yana nadama Allah ya sauraro ثم ذكر فيما يأتي أهوال يوم القيامة أولا أيد هذا لما يكرنت Allah ina ambata mana tashin hankalin ranar tashin alkiyama ne da kuma yadda mutane za su rarraba a ranar tashin alkiyama gwargwadon inda suka rayu tsakaninsu da da'awa ta Allah a nan duniya wa ma'ana gwargwadon inda ka bi Allah a nan duniya ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yanayin da za ka samu kanka a ranar tashin Shi ne Allah ya ce fa suka su fi na nafhatu wahida in aka yi busa a cikin kaho busa kwaya ɗaya. saboda aje kowa ya mutu domin a sake wata busa wadda za ta tashi mutane su je kuma su tsaya kowa ya karbi sakamakon aikinsa da yi wa humilatil ardu wal jibalu za a ɗaga. duwatsu da ainihin ƙasa da duwatsu fa dukkata sai a dandake su da kata wahida a nike su nikewa guda ɗaya da duwatsu da ƙasa sun zama abu ɗaya lokacin latara tara fiha wajen wala amta ba za ka ga wani tudu ko kwari ko loko ko saƙo a cikin ƙasa ba fili ne fekal ranar ne Allah zai ce ya ma'asharar jini wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fudu ce la na illa bi ba ya ku taron mutane da aljanu ya ku taron aljanu da mutane wanda isa mu dama isa mu iko daga cikin ku in gudu a cikin ƙasa to ga dama nan ya samu ga fage ga mai doke gudu a wannan ranar babu inda mutum zai iya guduwa saboda ne fili ne iya karu ƙaru kukanka abin da yake sa fili ƙaru kukanka wai wani mawaki ya yi wa wani waka sai ce sarari mai ƙara gudun zoci to wannan filin kiyama shine sarari mai ƙara gudun doki mutum ga fili na za a bashi ya ƙari gudunsa amma babu inda za shi ba wanda zai tsira wannan rana ta kiyama sai wanda ya zo gaban Allah da hujja wadda Allah zai saurare shi da haka wa umiratul ardu wal jibalu dukkata da katan wahida fa yawma idin to fa a wannan yini waqa'atul waqi'a mai aukuwa ta auku aika qamatul wato ƙiyama ta tsaya da haka wanda yake shakka yake kokonto yake kai kawo yake taraddadin wai ƙiyama za ta tashi ko ba za ta tashi ba to yau shi ya ganta tabbas ta tsaya jama'a wannan labarin da Allah yake bayarwa labari ne na tabbas abu ne zai zo kullu atin ƙwari duk wani abu da za a ce aka ce zai zo ga kusa yake a to yanzu ba za mu kafa hujja da abin da yake faruwa a nan duniya eh. ba za mu iya kafa hujja da abin da yake faruwa a nan duniya mu yadda kuma irin in aka ce zai faru a lahira ya faru ba misali yanzu ba cikin wata ramadan muke ba bayan sha uku ga wata ba kwana sha uku nan da suka wuce muna ta ɗaya ga watan ramadan ko muna ta gobe za a fara ramadan haka ne ko ba haka ba to yanzu an yi ko ba yi ba gabanin wannan wata na ramadan ana cewa ramadan zai zo ya zo ko bai zo ba to yanzu tun da muna ganin waɗannan abubuwan suna faruwa a rayuwar mutum da kullum idan ubangiji ya ce da mu kuma ga kiyama za ta zo sai mu kada ta shi is it make sense yanzu wannan hankali zai yadda tunani ne wannan mai kyau abu ne ga shi kana ganin sa yana faruwa kuma izo yi faru bai kuma daina faruwa ba duk wani abu da ake cewa zai zo zai zo kana gani ina zuwa ya za ka ƙaryata cewa kiyama za ta tashi bayan ubangijin da ya halitta abin da kake gani yana cewa zai zo yake zuwa amma ka kasa kan shi a nan allah ya gane da mu an gane to shi ne dai allah subhanahu wa ta'ala ke fa yawma idin waqa'atul waqi'a wan shakkatis sama sama a wannan ranar za ta kekece fa hiya yawma idin wahiya sama wannan ranar za ta zama to mai rauni raunin da babu wani abu da za ta iya ɗauka ta riga ya ta gajiya da haka duk abin da yake cikinta zai za ta fashe sai ya faɗo ƙasa saboda ne rauninta ya kai rauni to ai kaga saman nan ta yi ƙoƙari ko ta yi ƙoƙari ko ba ta yi ƙoƙari ba dan Allah saman nan tsoho nawa ta gani wanda ya gajiya da ina iya ɗauka in sai dai shi a ɗauke shi haka ne ko ba haka ba amma ita ta gaza ɗaukar abin da take ɗauka ba ta gaza yanzu ko nan cikin mako waɗanda yanzu aka ce tsufansu su ɗauki wani abu ba musu adalci ba haka ne ko ba haka bane ya kamata in an ce zancen ɗauka to sai dai su za a ɗauka amma ba ce su su ɗauka ba saboda me sun gajiya yanzu to amma saman nan haka suka same ta haka kuma za su tafi su barta wai wani mawaƙi ke cewa ce duniyar ga ta tsufa to gare shi ta tsufa don saboda komai tsufan ka duniya kai ka barinta tun da bai ta ka ka ba kenan ta duniya budurwa ce wadda adda kyau wannan duniyar da ka gani duk da daɗewarta a shekaru kuma budurwa ce ya shekara sha biyu sha uku da aka sai kai takasan da ita Allah ka samu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala yace wan shaqqati samau fa hiya yawma idhin wahiya wal malaku ala arja'iha ga malaiku nan a gefen sama saboda me sama duk ta kekkece zaka yanzu dole sun sauka wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya a wannan yinin tsawon malaiku takwas ko malaiku guda takwas suna dauke da al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ana so a nuna mana girman al'arshi ana so nuna mana girman al'arshi tare da cewa mala'ika guda ɗaya yana iya ɗaukar duniya gaba ɗaya amma sai aka ce su takwas ko sahunsu takwas su za su ɗauki al'arshin Allah wannan yana nuna lalle al'arshi wata halitta ce mai girma daga cikin halittun Allah masu girma to wanda yake mallakar al'arshin nan ya kamata a ƙarefa bayanansa ya kamata a bauta wani a tare da shi ya kamata a saba umarninsa a bai kamata ba yau ma'izin a wannan yinin tu'razu na za a bidirar da ku a gaban Allah saboda hisabi kowa a bashi ladan abin da aikata la takhfa minkum khafiya ba wata mai koyuwa da take koyuwa gare ku wannan ranar babu wani abu wanda zai ɓuya mutum ya ɓoye shi a da sai zai bayyana yau mutubular sara'ir ke daga mafi munin abin da zai bayyana ranar tashin alkiyama abubuwan da mutane suka binne suka ɓoye a cikin zukatansu mara kyau ko kuma abin da suka aikata a zahiri ana ganin sa mai kyau ne alhali a baɗiri kuma mummuna ne suna da mummunar manufa akan wannan abin da aka jama'a kullum ake cewa kowa ya yi kokari ya sami ikhlasi a cikin aikin shi duk aikin da za a yi na Allah a baro Allah ka yi shi da ma kana lillahi lillah abin da yake na Allah ne a bawa Allah duk abin da za ka yi ka yi dan Allah zaman to zuciyarka ta yi daidai da bakinka ta yi daidai da gabbanka gabbanka sun yi daidai da bakinka sun yi daidai da zuciyarka bakinka ya yi daidai da zuciyarka ya yi daidai da gabaka duk wani abu da za a samu a sami a samu ya yi talayin da abin da ya kamata yi ya yi daidai da abin da ya kamata kada mutum ya ringa nuna yana aikin Allah dan Allah a zai kiyama kuma na masa asiri da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwalu salasatin yusjaru bihum bihim an-nar yawm al-qiyama farkon mutane uku da za a fara rura wutar jahannama da su ranar tashin al Allah ya sa ba ma ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai tashin hankali jama'a yace na farkon su shahidi ne ya je fagen fama ya yi yaƙi ya yi fada ya yi sokekeniya da bugayya har aka kai shi shi ya samu shahada ana ta taya shi murna wani ya samu shahada wani ya samu shahada amma ran kiyama Allah zai zo da shi zai tambaye shi wata ni'ima ne maka zai ce bangiji ka yi min ni'ima ta iya yaƙi ta jarinta ta gwarzantaka ta ƙarfi to ya kai amfani da wannan ni'ima sai ya ubangiji ai wajen yaƙi na je don ɗaukaka addininka ne soke kekeniya da bugayya ne faɗa har sai da aka kashe ni saboda a wajen wannan yaƙi allah sai ce don wa kai sai ta ubangiji don wa zan yi ba don kai ba sai ce ƙarya kake ba da ni kai ba ka yi ne don a ce kai jarumi ne da a ce kai gwarzo ne don a ce kai mai ƙarfi ne kuma an faɗa saboda haka Allah zai umarni a ja shi a kan fuskarsa a ja ta kashe a wuta wanda ya je wajen yaƙi aka kashe shi alamu suna nuna ne ba don Allah ya yi ba in ka je yaƙi aka kashe ka sai ka tsaya ka kashe ka ba sai ka gudu ba amma ka tsaya ka yadda a kashe ka to lallai wannan kana nuna cewa ka fi ƙaunar Allah a kan ƙaunar duniya ka fi ƙaunar aljanna a kan ƙaunar gidanka na duniya ka fi ƙaunar iyalanka a aljanna a kan iyalanka na duniya ka fi ƙaunar abokanka a aljanna a kan abokanka a duniya ka fi ƙaunar arzikinka a aljanna a kan arzikinka a duniya ka fi ƙaunar komai naka na aljanna akan nanan duniya da aka kai da aka shiga to amma kuma abin ta ciwo, kuma an yi ba dan Allah ba da aka Abdullahi ibn so. Allah ya ƙara masa yadda Ya ce wallahi ba dan Allah ne ika nisa lissafa ce minkun man yuridu duniya, wa minkun man yuridu al ba ita ba za mu yadda a cikin akwai mai abin da ake dan duniya ba to Allah kuma ya kalle sai ya ce a cikin ku akwai masu yi dan duniya akwai masu yi dan lahira yanzu labarin Allah gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ne kenan a cikin su akwai wanda suke yi dan Allah ko wanda suke dan duniya kuma abin da ya faru kenan an sami da yawa waɗanda sun yi dan duniya din kuma wasu asirin su ya tun a duniya irin sa Abdullahi bin Ubay bin Salul kawai bil munasaba na ka same irin wannan wani zai ce to ai Allah da kansa zai ce a cikin sa bai kaza kaza kaza a waɗannan din su ba su habbai bane an fahimta kun fahimci maganar waɗanda Allah yace yan wuta ne ko yan wuta daga cikin wanda suka zauna da manzo Allah su ba su habbai bane amma sahabin annabi ba zai taba shiga wuta ba kun fahimci maganar sahabin annabi ba zai taba shiga wuta ba kenan ne suka yi sun zo ne sun zauna tare da waɗanda suka zauna da annabi da gaskiya saboda ka sun shiga cikinsu amma su ba a cikin suke ba kawai raɓa raɓadanni ne su kamar yadda mala'ik abin nan iblis yake cikin mala'iku gabanin Allah subhanahu wata'ala ya kore shi tsine masa illa iyaka saboda haka kada wani ɗan shi'a ya zo ya ce da ku ai Allah da kansa ya ce a cikin sabbai akwai mai yi don duniya akwai mai yi don lahira an gane ku duk waɗanda suke yi don duniya din Allah subhanahu wata'ala ya bar su ne su zauna tare da manzo Allah su salama ba su cikin sahabbansa yan zagon kasan kale yan yi masa sama da faɗi ne yan cin dunduniyarsa ne yan taɗe shi da taɗe addininsa da sahabbansa ne masu murna da farin ciki da faduwar addinin ne masu murna ne idan manzon Allah ya cutu su abin da suke kenan me yasa suka zo wajensa saboda su tsare wa kansu amfanin duniya dan in za a yaƙi ba za a yaƙe su ba in an je ma an samu yaki kuma za a raba da su kun ga mugunta ko ba ma su ba sahabbai bane ina fatan mun gane waɗannan sahabbai duk sahabin annabi dan aljanna ne da radiyallahu anhum wa radwan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah da can da suka samu Allah ya fara yarda da su sannan su ko suka yarda da shi an fahimta da Allah iya yarda da su ne sai suka samu dace su ma sai suka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu an gane Allah ya ce yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya a wannan ranar ba wani abu mai koyuwa da zai koyi to mun ji wannan da yake fagen fama aka kashe shi yau Allah ya tona asirin zuciyarsa ba dan Allah yi ba duk wani da yin aiki na Allah yanzu wannan wazin da muke yi mu baro gidajenmu mu baro yan uwan mu baro kaza kaza kaza ba dan mun zo ba garin mu ba ba wajen yan mu ba a'a ka saba rayuwa a wani wuri ka canza environment in ba dan Allah ba kai wannan duk abin da za a baka a wani wuri duk abin da za ka samu a wani wuri ya kai gidanka ah, sai ka taho in baka yi dan Allah baka yi asara ba to an iya ganin dan Allah ake yi amma kuma ta ba dan Allah ake ba Allah ya sa kun gane a ah, menene zai tantance wannan kai tsakaninka da ubangijinka sannan kuma za a je ranar lahira za a tantance an fahimta da aka bil munasaba ina kira ga yan uwa da akan tura mu wannan aiki mu da tsaka kake ta mu sai ka je ka zaba kai ka wuri kaza sai an kai ka wuri kaza mu ji tsoron Allah a'a duk inda aka tura ka abinda za ka yi a wuri A shi za ka yi a wuri B ko da bambanci ne ba karanta ba za a yi ba ba wa'azi za a yi ba ba wayar da kan mutane za a yi ba inda aka tura ka ka tafi amma za a ji daɗi za a sha wahala kullum ina cewa mu ringa ɗaukar darasi daga kakanmu babanmu malaminmu jagoranmu shekha abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa yan gidan rediyon bbc suka yi hira da shi ala gafarta malam lokacin da ka kawo wannan da'awa ta yi jini ana kin da'awar an yi kaza an yi kaza yanzu ga da'awar ta karɓu ta shiga birni da ƙauye ta shiga maza da mata ta shiga cikin eh, zaune gari banza da cikin masu daraja ta shiga gidajen sarautu ta shiga cikin gwamnatoci an yi duk suka gama abin nan ɗinsu kenan da'awar yanzu ta samu nasara to me za ka ce allah ji gan tijo ina bude baki yace ba zan ce na ci nasara sai na je gaban Allah ran kiyama ya bani littafi na a hannun dama sannan zan ce na ci nasara jama'a wannan duk hayaniyar banza ce kawai mu karkace ta mu yi saboda Allah mu yi saboda Allah kuma kar mu ji mun ci nasara mu bari mu je lahira Allah ya ba mu lada yanzu wannan da ya je fagen faman nan a ina asirin sai to na duniya ko a lahira a ina asirin sai to a lahira ba tan Allah yake ce ƙarya kake kai da a kai kai gwarzo bane jarumi bane ba na Allah ya tona masa asiri ba to na su su ne masu irin wannan aikin namu malamai za a zo da wani malami Allah zai tambaye shi wata ni'ima ne maka zai ta ubangiji kai min ni'ima ta ilimi ka bani sani sai ce tume kai da ilimin da na ba zai ce na karantar na san alkur'ani na yi aiki na karantar na sa an yi aiki na yi wallafe-wallafe na yaya ɗalibai na yi kafin Allah ce to don wa kai sai ubangiji don wa za dan kai aka yi shekari aka ke yi kai ne da a ce duk garin ku ba malami kamar kai ne dan a ce fi kowa ya ce ai wane in ya faɗi magana magana ta ƙare wa zai ja da kai Allah zai ce to kai ka san hanyar wuta da aka kama ta ka tafi shi malami mai ilimin zai shiga wuta ba sai an ja shi a fuskar an kai shi ba ya san hanya tun nan to ake bayanin wuta da aljanna ba malamai ne? zai taka tinkis tinkis in yaje yi tsallen kwabai ya kurba ta ya fada matsiyar shi Allah ya saba ba ni bai. a to maki rugi Allah Allah ya sa ba ke bace ba ni dai ba ne kai na addu'a ba to Allah ya sa ba mu wace zai je fada wuta a lokacin da yin wuta za su gan a wuta sai su malam wani a duniya ba kai kake umartar mu da kaza da kaza ba sai ce ni ne ba kai kake hana mu kaza da kaza ba sai ce eh, ni ne sai aka yi haka yau gashi azabar ka ta zama a bar kallo mu a wurin mu sai ce na kasance na cewa ku ni ba na yi ina hana kuma ni ina yi kar mai ilimin da yadda ya shiga wuta jama'a ko da turere ne ya kar mai ilimin yadda ya shiga wuta ai kun gane ko wallahi ko da tulere ne mai ilimi ya kokari ya shiga aljanna in ba haka ba akwai matsala dan in mai ilimi ya shiga aljanna azabar ta abar kalloci. ai ya shiga wuta lalle ce mun kai ma kana san aljanna Allah ya baka aljanna kun san ni matsala ta ne na cika san aljanna tsiya da haka baki na zai ce wuta ma sai ce aljanna in mai ilimi ya shiga wuta to azabarsa a barkar kallo ya kaga kun ana cikin matsala kaga wani ya tsaya yana kallon matsalar wani kaga shi tasa da mike nan ashe tasa da sauki da haka wani lokacin yi wa kanki kiyamun laili kada ki zama yar kwaya yanzu akwai wadansu suna da sun zama yan kwaya kawai da sadan ciwon kai sai ta ɗaya panadol ta ne ta watsa a kawai kin ji wani ciwon kai tashi ki je asibiti sai ki je tun daga jet kike jonishin wani kike jonishin wata kike zaki cikin warke ko biki kubuki sab zaki cikin warke kar ki zama drug addicted da abu ya faru ki kwashi kwaya magani ki sha sai ki zama sai ki samu matsala akwai wani abin da kawai kana so ka ga wanda yake cikin bala'i ne fiye da naka sai ka ji kai naka ashe mai sauki ne sai ka samu sauki kai ko talauci ne maka yawa tashi fita daga gidanka ka je ka ga wani gashi nan kai kana da gidan da zaka shiga kwanta wannan a gefen titi yake a kwanci ana samu ko ba a samu idan talauci maka yawa fita za ka ga wani shi ya je dalilin rashin haƙuri irin wanda kai kai shi ya je sai ya roƙa ana yi ko ba a yi ashe wanda ka ga ya je saboda talauci yana roƙa ka ya bi ka talauci za ka ji sauƙi ke wani lokacin kai ɗin kana tunanin ya za ka yi wani zai zai kwankwasa maka kofa da Allah wanda ka taimake ni ba a yi kaga kai ma sai ka ji ne to a ce abin nan da kake ɗan da na dai ce akwai mi akwai irin ku akwai yan fati din ku da yawa to yanzu haka da za ku zo ku za ku tsaya zabe za ka ci zabe ko kuma kai ba dan takara bane ma kai dan kada ƙuri'a ne to haka ya kamata mu dinga yi na ukun su jama'a wani mai kuɗi ne wani mai kuɗi ne Allah ya bashi kudi kuɗi kuma ya ciyar da kuma ya tara kuɗi duk ta hanyar halal kuma ya kashe dukiyar gaba ɗaya ta hanyar halal Allah zai zo da shi wani na mota nema ne masa zai ce Allah nemar kuɗi kai mun kuɗi kan suna kuɗi Allah ka ban kuɗi to ta ka tara su zai bayani hanya mai kyau to ta ka kashe zai bayani ya ubangiji ba wata hanya da kake so a kashe kuɗi face na kashe kuɗi ta wannan hanya an gina masallatai an gina makarantu an ɗauki nayin mutane sun yi ilimin addini sun yi ilimin zamani an gina marayu gidaje an ɗauki nayin uwayen marayu an yi taimaki talakawa an yi kaza an gina rijiyoyi an gina asibitoci an ba da lafiya ga mutane zai tattula ta abin da ya da dukiya duk hanya mai kyau ba gidan karuwa ba gidan ɗan daudu ba abin da bai tara kuɗi ta mummunar hanya ba bai kashe ta mummunar hanya ba yana cikin bayani Allah sai ya katse shi ice dan wakai kai nan gizo yake saka kenan jama'a ku kalla da wancan mujahidi da wannan malami da muka wuce duka yana aka kama su a danwa kai duk aikin da suka yi mai kyau amma matsalar ita ce danwa suka yi aikin shi ma wanda mai kudin za a tambaye shi danwa kai zai pretending zai da'awar cewa ai dan Allah ya Allah zai ce ƙarya kake yi kayi ne dan a ce kai mai kyauta ne ya haba su wani ayin su ana maganar su ai ba a maganar wani mai kudi wannan ana maganar ciyarwa ayin su wani suka zai magana ta bari Allah zai sa shi ma a kama shi akan fuskarsa a ja shi tinki a ja shi akan fuskarsa a ji a watsa shi a wuta jama'a ni aiki dan Allah da ma kana lillahi lillah abin da yake dan Allah ake yi na Allah ne ka bar wa Allah kayan shi shi Allah yana faɗa a hadisi kudusi ana agna shuraka ya an shirk ni din ni ne mafi wadatuwar abokan tarayya guda biyu daga shirka man amila amalan ashraka fihi ma iya gairi wa shirka wanda duk aiki wanda yake nawa amma ya haɗa ni da wani a cikinsa don wani ya ba masa don ibaiwa wani haushi don ibirge wani don kaza don kaza tarasuhu wa shirka na bai shi da wancan abokin tarayya tashi ba zan ba shi lada ba وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون سنسن يا وعلا ونكسو دقى أبن الشيء ألا نيهل السياح shi Allah shi ya halicci wannan abin daga dabbobi da amfanin gona sai suka ce wannan na Allah ne wannan na abokan tarayyar mu ne Allah ya ce to abin da yake na Allah ne abin da yake na abokan tarayya ne Allah ba zai kwace ya hada ba abin da yake kuma na Allah ne ya ma baro abokan tarayya su je su su hada su rike Allah ya ce sir da irin wannan hukunci da suke jama'a yanzu idan mutum ya amfani da hankali kawai dan Allah ya kamata ya bauta wani Allah tare da Allah wa ya taya Allah halitta shi ah, akwai wanda ya sai Allah halitta wani ko da Allah yake ta inna nahnu khalaqana mu mu ne muka yi halitta dan wani ya taya shi ne kun fahimta jama'a to yanzu yayi daidai a ce a zo a hada a hada shi kuma da wani a wajen bauta shi ba daidai bane a hankalce ko ba a je a nastance ba a hankalce ba daidai bane a hada Allah da wani a wajen bauta in muke gane ba wanda ya kai Allah halitta ba lokacin da ɗa ike cikin mahaifa wa yake bin sai je ba shi abinci uwarsa ubansa ah, wane ne lokacin numfashi wa yake kai masa numfashi ya kai raya cikin wannan musu. da ya tashi fitowa fasa cikin uwar aka aka ciro shi waye fito da shi to yanzu kuma duk da wannan kuma sai a ce wannan din wai ita shi kuma ya hada shi Allah da wani akwai wani mai baiwa da falala ta farko da ta karshe akan dan adam akan kowace halitta kamar Allah a'a akwai mataki wani ina da falala akan ka ka san iya matakin wannan abin lillahi haqqun wa li 'abdihi haqqun huma haqqani ka san me haƙƙin Allah ka san me haƙƙin bayi an fahimta jama'a amma mutum izo yana miksha ina ɗaukar haƙƙin Allah ina ba wani ta wannan shine zalunci na ƙarshe da ɗan adam zai Allah ya sauke da aka mu aiki dan Allah mu bar ayyukan mu ga Allah subhanahu wataala mu roƙe shi ya karɓi ayyukan don idan bai karba ba to asara ta shiga hanyar da ake bi karba aiki hanya ce guda biyu al-ikhlasu wal mutaba ayi ikhlasi ga Allah kuma ayi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da mutum yayi bai yi shi dan Allah ba bai yi bisa koyarwa da jagorancin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yayi aikin banza ne Allah ba zai ba shi lada ba to da haka ko za ka yi dan Allah kuma dole sai ka yi bisa jagoranci da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai Allah subhanahu wataala yace yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya a wannan yinin za a bijirar da ku gaban Allah kuma ba wata mai koyuwa da take koyuwa daga gare ku duk abin da mutum ya koye ma ranar Allah subhanahu wataala zai tona shi duk abin da ya binne a zuciyarsa ranar Allah subhanahu ta'ala zai fito da shi duk abin da yake wani magu magu a kansa ranar Allah subhanahu ta'ala zai ballo lantar da shi da aka yi tabbata asar duk wanda zai shiga wuta ranar tashin alkiyama duk wanda zai shiga wuta ranar tashin alkiyama duk wanda zai shiga wuta ranar tashin alkiyama sai ya tabbatar shi a karan kansa ya fi cancanta da shiga wuta akan shiga aljanna la ilaha illallah yanzu ya kamata mutum ya sake isamu kansa irin wannan yanayin ebi cewa shi ya fi cancanta bai shiga wuta kan shiga aljanna to ta ina mutum zai samar kansa wannan shaida a karan kansa shine ya saba wa Allah ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu saba wa Allah ya rage mu saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare ma azabar wuta to kuma insha Allah anan za mu kwana idan Allah ya kai mu gobe ma tashi ainihin daga nan inda muka tsaya fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya fi mana abinda yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله